Mm-hmm. malam barka da maraba da dawowa a shirinmu a karo na biyu na fatan za ka karasa amsa mana ragowar tambayoyinmu insha Allah malam bayan bayan gama hadda alkur'ani bayan gama hadda alkur'ani wace makaranta ka shiga to alhamdulillah eh, muna sake jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma jinjinawa wanda suka yi wannan kyakkyawan tsari kamar yadda kuka ji a wancan shiri da ya gabata yadda na faro rayuwata da karatun allo da kuma matsayin da allah subhanahu ta'ala ya nufa na kai to ba zan manta ba akwai wani malaminmu allah ya kara inganta rayuwarsa ya kara masa lafiya malam shehu barnoma malam shehu barnoma malamin dr aliyu ne eh, dr bashir aliyu da muke wanda yake nan wannan asasa imam wannan masallaci ah, malamin dr nuruddin musa ne malamin malam hamzan da nake muku magana ne muna dai da dama ɗalibansa to wannan bawan allah ya yi mana rikon da har abada ba za mu manta ba shi malam shehu barnoma kenan domin kullum musamman da ni karfe takwas na safe zan je gidansa duk wani karatu da na yi na littafi a hannunsa na fara kuma a hannunsa na kai duk inda na kai to wannan malami zan zo gidansa karfe takwas na safe in zauna nan duk wanda zai sa littafi a gabana zai sa wanda za sa har na zo muna karanta muqamatul hariri muna karanta zarkani muna karanta dai littafai da dama tun bayan muna karanta littafai na kasa-kasa to shi wannan bawan allah Shi ne ya zama sanadiyar shiga ta makaranta ta zamani ah, da farko mun je muna upe sai kawai ya ce mana ai gashi ma ya samo mana joint instruction za mu tafi makarantar gwale an buɗe sabuwar haya musulim. to amma dai akwai jarrabawa da za a yi wanda allah ya sa ya ce to za a ɗauke shi ya ci gaba da karatu to Allah ya kaddara muka je muka shiga wannan jarabawa muka ci ni ban taba shiga aji ba ban san yadda ake shiga aji ba sai 1977 malam shehu shi ya sa ni a makaranta a nan gwale muka zama mu ne set na farko na haya muslim da suka yi karatu a wannan makaranta to gaskiya alhamdulahi wannan makaranta na zauna da yake lokacin nan shekara hudu ake yi ba shekara shida kamar yanzu ba mun fara 1977 muka kare 81 to a wannan period din wannan lokacin da muka yi muna karatu a lokacin nan mu ba ma sayan komai ba ma sayan littattafai eh, textbooks ba ma saye exercise ba ma yi har mas ake ba mu irin wannan da ake ba kananan yara sannan kowanne mu za a bashi kaftani guda biyu da wando da hula jamfa guda biyu da wando da hula duk komai da ake wa yara to ita a lokacin nan gwamnati ita take mana sannan kuma duk wata za a bamu naira saba'in saba'in wato ainihin kamar allowance duk wata za a bamu wannan kuma a lokacin na naira saba'in kuɗi ne mai yawan gaske zai maka taimaka ma rayuwarka sosai a lokacin to gaskiya ta haka muka fara to kuma da Allah ya kaddara ina cikin wannan makarantar 1979 sai aka shirya musabaka ta jihar Kano gaba daya lokacin nan Eh, akwai markazin sakafi al-misri shine wanda yake shirya musabaka a lokacin nan eh, dr hassan gwarzo allah ya ji kansa shine alkalin alkalai muhammad sani zahardin a lokacin nan shine kwamishinan ilimi na jihar kano sai aka shirya musabaka ta ainihin wato irin wadda aka saba shiryawa yanzu sai allah ya kaddara ni ne na zo na daya a wannan shekara sakamakon wannan zuwa na daya lokacin nan ba saudiya ake tafiya ba sai a ɗauki ɗalibi a tafi da shi masar a je shi a kai shi azahar ya gani a kai shi eh, jami'ata ainihin shamsi ya gana da manya-manyan malamai ahmadu bakore da su kish a lokacin na manya-manyan malamai dai za a kai shi ya zirci wani ya zirci su sha'arawi da makamantansu za a kai shi kuma gurare manya-manya na tarihi wajen da aka ajiye abin da gawa fir'auna da duka da irin nan guraren nan za a kai ka kai ce kuma nan kai karatu a ƙarshe za a sa malamai ko gwamnati za a yi maka 'yan kyaututtuka ka dawo ba tare da a can ba karatun za a yi ba kawai dai kai kai na ɗaya wanda suka yi na ɗaya a ƙasa kaza da na ƙasa kaza da na ƙasa kaza za su zo kawai domin a karrama su a misira ba tare da ainihin an sake da wata musabaka ba to allah ya kaddara 1979 eh, ni ne na zo na ɗaya a nan kano kuma muka wakilci kano muka je wannan karatu to haka ne duk lokacin da Allah ya sa za a yi musabaka eh, daga ta makarantu to ni ake ina cikin dai ɗalibai wanda ake sawa su wakilci mu kuma cikin ikon Allah sai ya ga sakamakon haka din Allah ya bamu Allah ya bamu nasara to wannan sai ya ja mun ɗalibai haka suke ta ƙaunata eh, saboda ganin cewa abin nan kuma ya zama da kullun litinin kullun litinin in za a assembly to ka'ida za ma ni ne zan zo in buɗe da karatun alkur'ani wannan sai ya jawo galibin ɗalibai suka sanni saboda albarkacin alkur'ani kuma kun san lokacin mutum yana yaro muryarsa ta fi daɗi kuma haddasa ta fi ƙwari to a lokacin nan dai wannan shine yadda na fara karatun zamani da yaƙi da jahilci da fara daga upa da aka yi wanda kuma daga baya na zo na shiga haya muslim to amma kun ga daga saboda daurewa ina gama karatuna cikin ikon allah shekarar 1981 eh, sai kuma na samu admission zuwa madina na tafi madina domin yin karatu eh, da farko da na je ba shakka na ni na zaɓi yin karatu a kulliyatun luga in je in karanto larabci in dawo daga baya sai kawai shauƙin ni dai ina son in ci gaba da tunda alƙur'anin nan dai duk da ne Allah ya daga daraja ta to don me zan guje shi Alhaji akwai kulliyatul qur'an sai na zaɓi in koma ainihin wato in yi karatun in koyo tafsiri da sauran ulumul qur'ani sai na zaɓin yi karatu a kulliyatul qur'an da dama daga cikin ɗalibai to kai malam da ka zo ka zaɓi wannan kulliyatul qur'an to kawai ka je ne in an zo karatu in an zo taro a ce ka bude da karatun alqur'ani in an gama ka gaba me ne wani amfani zai wannan abu digirin zai maka na ce oho amfanin da alqur'ani yayi min har na kawo yanzu to shi ne nake sa kuma zai ci gaba da yin amfani amma dai gaskiya ban samu supporting din yan uwana ɗalibai akan in koma kulliyatul qur'an ba amma duk da haka na haka na koma kuma aka yi ta aka ta muka ta shiga musabaka Allah yana ba mu nasara ainihin wato a jami'ar har ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa muka kammala lafiya a cikin shekara hudu suma ake gama digiri saboda haka muka fara muka kare a wannan lokaci babban abin da nake wa Allah godiya a nan lokacin da muka je mu goma aka ɗauke mu mumu goma aka ɗauke mu amma da aka zo jarabawa ta farko saboda mun samu matsala kafin mu tafi wata shida ana karatu an kawo admission ɗinmu wanda yake a hannunsa ba zan so in faɗi sunansa ba a yanzu saboda kada ku rika kallonsa da wannan aibin sai ya rike ya ɓoye admission ɗin bai ba mu ba sai da aka yi wata shida ana karatu mu muna na ba musamman an ba mu admission ba to kwatsam ɗaya daga cikinmu wani dalili ya kai shi lagos lokacin eh, lagos ce yarkutan najeriya ya je lagos sai ga a cikin sunaye ana ta bilemin cewa mutanen kano an ba su abin nan amma sun ki zuwa su karba sai ce ai mu ba mu da labari mu ma muna sa rai sai ce to ka je ka duba ko za ga ka san su yana zuwa ma sai ga sunansa ne na farko wani dan uwa da yake yanzu ana jigawa yana jigawa yaqub abbas yaqub saboda haka sai je ya gani yana zuwa sai ya bamu ya ga sunayen mu gabaki daya yana zuwa sai ya zo ya bamu labari shine fa da daddare muka tashi muka tafi gurin wannan ofisa wanda ya rike wannan sunaye ya ga ya bane ce oh lalle an bani amma ku bari gobe ku dawo sai wani ana ce masa Abubakar Yusuf salih sai ya tare kofar gidan sai ya ce wallahi ba za ka shiga ba za ka koma gida ba sai mun je a daren nan ka bamu ah, admission din to dole dai ta sa ya dawo akwai wata mata na jin matar bibi faruku ce tana aiki a ofishin ita ce ta zo ta abin nan dinmu ta yi tafin din wasiƙar da za mu kai yan basi daga nan domin a ba mu abin nan to Allah ya ikonsa ran da za mu dira a Madina ran da muka shiga Madina a ran nan za a gama jarabawar tam na farko dama ana da fasali guda biyu ne fasalul awwal wa fasalul sani to ran da za mu je nan aka gama jarabawa gaba daya a jami'a din saboda haka nan kun ga ana bin mu bashi da muka zo jarabawa dole za a haɗa maka waccan wadda za a yi yanzu ta ƙarshen fasalin thani to kuma kowannen mu sai a zo a masa masa jarabawa shi kadai akan abin da aka yi a fasalin awwal wanda kuma shi bai yi komai a wannan a wannan fasal din ba to cikin ikon Allah sai Allah ya kaddara ni kadai Allah ya sa na haye ban samu wato ainihin rafid ba a wannan jarabawa da aka yi mana har Allah ya sa ka abin nan to haka dai abin ya ci gaba da zama kuma bayan shekara ta ɗaya um, a jami'ar sai Allah ya sa aka naɗa ni liman a wani masallaci wanda Sheikh Nami yake jagoranta sai aka naɗa ni liman a wannan masallaci a nan Kubatale sai zama na ina karatuna kuma ni liman ne sakamakon haka an bani gida wanda zan zauna a ciki har Allah ya sa ne aure koma tare da iyalina muna zama a wannan a wannan gidan ah, ina kuma yin sallar ah, kam salawat a wannan masallaci to wannan dai gaskiya shine dan abin da zan iya tunawa akwai maganar aiki in ta taso akwai aikin da aka bani appointment kuma a can madinan dai bayan na yi karatu to daga baya da za mu zo mu yi maganar wannan amma dai yadda na fara karatu na shine 1977 na fara kuma kun ji yadda aka yi na fara daga yaƙi da jahilci na fara a hankali a hankali a hankali bayan na gama kuma na dawo ba ni da niyyar in je in ci gaba da karatu sai kuma kawai ga admission na samu guda biyu ɗaya na same shi a jami'atul kahira ba azhar ba jami'atul kahira a nan masar to sai na yadda na je na fara karatu din to da na je na ga in tsarin rayuwar can din gaskiya ni bai gamsar da ni ba saboda in na shiga aji ina ganin yadda nake ganin abubuwa dai haka kamar bai su dace ba na da'a da waye to sai na gani ba zan iya zaman masar din ba to kuma ina na akwai wani usman na fati wato wani malam usman da muka zauna shi ya karanta harkar ma'adanai ne a saudiya a nan ta malik abdulaziz amini na ne kwarai shi dan bauchi ne garin na faɗa sai gashi kawai ya aiko min da admission na samu a pakistan saboda haka ni kuma dama na a lokacin na dan tsantsane rayuwa a can din ganin wannan kawai sai na sai na dawo da na dawo gida na zo wannan dattijo alhaji yusuf abdullahi allah ya saka masa da alkhairi shine wanda ya biya min tikiti zuwa pakistan wani abin da zai baku mamaki da zai baku bambanci ina tsammanin naira dubu daya da dari biyar da dari takwas na hau jirgi daga nan kano na je jidda daga jiddan kuma da yake na bar takardu na original din na bar su a cairo na hayo jirgi na dawo cairo na karbi takarduna na kuma hayo jirgi daga cairo din na dawo jidda don in ci gaba da tafiya zuwa karachi zuwa islamabad na hau jirgi daga jidda na tafi karachi daga karachi na hau jirgi zuwa islamabad kuma zan dawo in allah ya kai mu faɗi wannan tiket din da shi zan dawo nigeria amma kaga kuɗinsa dubu ɗaya da ɗari takwas gaba ɗayan wannan route din watakila yanzu in kana son kai wannan tafiyar eh, kana buƙatar wajen miliyan biyu ne ko kila eh ko ya fi daga kano zuwa jidda daga jidda zuwa cairo daga cairo zuwa jidda again daga jidda zuwa karachi daga karachi zuwa islamabad kuma daga islamabad zuwa karachi daga karachi zuwa jidda daga jidda zuwa kano naira dubu ɗaya da ɗari takwas ga yanzu abin ya wuce yadda ake abin nan saboda haka wannan bawan Allah shi ya dauki nauyi kuma na bar iyali na anan tunda ba zan iya dauka an tafi ba shi yake kula da su kullum eh, da sati akwai abin da zai aika musu aika musu da kayan abinci akwai musu da kudin cefane suna can ni kuma su suna nan ni ina can ina ci gaba da da karatu har ubangiji Allah ya sa da na ga cewar na gama master degree dina eh, jami'at bashawar to daga nan kuma sai na buƙaci ina son in dawo to shi ma idan mun zo gabar maganar aiki zan ainihin wato baya mana yadda Allah ya mauta goma shi shi ma na samu aiki wanda na iya rike iyali na har nake taimakon yan uwana ɗalibai da muke karatu da su a can to wannan ne shine a takaice bayan na dawo kuma sai na je na yi karatun PhD dina a nan jami'ar Dan Fodio wadda take a Sokoto na gama 2006 eh, na gama karatuna na PhD to ina nan zaune kuma dai ban da niyyar aiki ban da sha'awar aiki to amma dai duk da haka na wasu 'yan uwa suna ganin bai kamata in zauna ba na koyarwa a jami'a ba a ƙarshe dai sai allah ya sa na samu koyarwa a nan jami'ar ah, alƙalam shi ma idan na zo magana aiki din zan faɗi da yadda aka yi da kuma inda na kai a halin yanzu a cikin jami'a din malam bayan limanci lokacin da kana jami'an madina ka hada da wani aikin to alhamdulilahi nan ma zan daɗa gode ma allah subhanahu wa ta'ala tun lokacin ina dan aji biyu ina dan level 2 a jami'ar sai kuma allah ya kadara a dauke ni a bayar da sunana cikin ɗalibai da aka yadda su zama masu yin tarjama a darul ifta wato wajen sheikh ibn baz za a tura mu a matsayin waɗanda su za su yi tarjama za a haɗa ka da malami shi yana wa alhazai bayani akan yadda ya kamata su yi aikin haji inda ya kamata su gyara kurakuransu inda ya kamata su yi haji daidai kai kuma kana fassarawa alhazai abin da malamin yake faɗa da in suka yi tambaya sai ka gaya malamin tambayar da suka yi da larabci tun da shi bai jin hausa in ya ba da amsa sai ka gaya wa alhazai ɗin amsar da ya bayar tun da su ba jin larabci to gaskiya tun daga wannan shekara har na gama wata cikin ikon allah ah, ba a taɓa samun shekarar da ba a tura ni wannan tarjama ba wannan ya taimake ni na saba da malamai da dama daga cikin wanda ake haɗa mu da su mu yi wannan aiki na saba da darul ifta da dama sannan kuma bayan kun san su can jami'a akwai ɗan bambanci tsakaninmu da su a nan domin zan iya tuna mun gama jarrabawa final jarrabawarmu ina tsammanin mun gama ta ranar laraba to alhamis babu aiki juma'a babu aiki amma ranar asabar ranar ne za a dawo aiki to a wannan rana asabar din muka karbi certificate dinmu muka karbi abin nan testimonial dinmu muka karbi eh, abin nan statement of result dinmu just kwana biyu da gama jarabawa shi ma saboda alhamis ba aiki juma'a ba aiki ran asabar muka karbi waɗannan takardu namu guda uku da certificate da kuma testimonial da kuma wannan eh, statement of result duka tsakanin kwana biyu kwana na uku eh, muka samu to ina karɓar wannan kuma sai aka bani appointment letter an ɗauke ni in je maɗaba'ar da ake bugo wannan alkur'ani wanda ake cewa ɗan madina to wannan gurin sai ya zama na an kai ni can kuma in je in yi aiki a can ah, shi wannan gurin in ka zo kusan kai ne za ka kayyade wa kanka nawa kake so ka samu saboda ƙur'ani ne ga su nan miliyoyi an buga za ka zo ga katan koda guda kowane ɗaya in ka duba shi daga farko zuwa ƙarshe ka tabbata babu inda tawada ta lalata rubutun babu inda aka samu ta matsalar abin nan eh, ko ɗaukewar shafi ya zama shafin gaba ɗaya ba rubutu ko wani abu ka tabbata dai wannan ƙur'anin is clean to in kai wannan ka samu riyal goma eh, kowane katan ɗaya kowane katan ɗaya ka samu riyal goma saboda ka gwargwadon katan ɗin da ka yi gwargwadon abin da za a rubuta haƙƙinka in ka ga dama a rannan ka karba in ka ga dama duk sati ka karba in ga dama aka ce a ajiye maka sai duk wata ka karba to ina yin wannan aikin sai kuma lokacin aikin hajji ya zo to kun da tun yanzu na bar karatu yanzu ba ɗaliban jami'a ba ne ni ba za a tura sunana daga jami'a cewa zan zo in yi tarjama ba to sai ya na zo na sami shi shugaban gurin na ce masa ah, gaskiya ina son in ritaya in bar aikin na hankalinsa ya tashi saboda duk lokacin da baya nan to ni ne liman yana jin daɗin rayuwa ni ma ina jin daɗin rayuwa a gurin to sai kuma na zo masa kwatsam na ce masa ni zan bar aiki ba tare da kowane irin dalili ba yayyayi da ni na ce gaskiya ni zan bari sai ya ce to me yasa na ce gaskiya lokacin da Allah ya min baiwa da zuwa wannan kasar in zo in yi karatu na zo na gani ina ina ina dawafi da Ka'aba a sanadiyar wannan zuwa da na yi to na yi ma Allah alkawari cewa na zo ne nan in na koya ni ma zan koma ƙasar mu in koyar da wanda ba su zo sun koya ba to ina gani yanzu na koya kuma na bige da aiki kenan na so kaina kuma na saba wancan alkawarin kuma ina jin tsoron kada wannan ya ja min matsala tsakanin da ubangiji na ya buga ya ce ba haka bane ya ta kokarin ya fahimtar da ni da ya ga ba zan fahimta ba sai shi to kaga tunda zaka je aikin haji idan ka je don Allah ka samu wani wanda ka tabbata yana kaunaka saboda Allah ka nemi shawararsa daga nan in ka dawo sai ka zo ka yi min bayani sai mu ga matakin da ya kamata a ɗauka muka je tsakani da Allah ni ban tambayi kowa ba saboda ba na son ma in tambayi wanda zai discouraging ina akan wannan tunanin na na in koma gida in zo in koyar saboda shi ne alkawarin da na san nayi wa Allah in na koya zan koma in koyar saboda haka nan na je na yi aikin hajja na dawo ya ce yaya aka yi na ce tsakani da Allah malam ban tambayi kowa ba amma ni dai har yanzu ina na akan bakana ba dan yana so ba haka ya yadda rubuta ya karbi takarda ta ya yi approving din bukata ta na tattaro na zo ta Allah ya ga dama zai dan fanishin dina da dan rika shan wahalar rayuwa ga iyali ga waye kuma amma babu aikin yi sai kuma na rika tunanin wai ina ma dai na dan jinkirta ban dawo da wuri daga can Madina ba to gaskiya wannan su ne ayyuka da guda biyu da zan ce na yi bayan limanci a lokacin da nake karatu a can saudiya to bayan na dawo nan kuma muka ci gaba da na dawo nan 85 na gama karatu na a saudiya sannan kuma bayan na dawo na shekara ɗaya ina koyarwa a nan kofar gidan alhaji yusuf abdullahi kuma allah ya kadara zan koma karatu na je na dawo 1991 na dawo daga ainihin pakistan to da na zo ina nan ina ta harkoki na dai an yi an yi in je in yi karatun phd ni kuma ina ganin ban da wata sha'awa ni ba sha'awa aiki nake ba ni kuma ba wani abu nake bukata ba ni dai na yi karatu ne kawai dama buri na in koyo in zo in koyar ban da tunanin in je in nemi aiki ban da tunanin komai to akwai wani wani amini na profesa eh, sani umar musa shi kuma zauna shi a pakistan to cikin ikon allah lokacin da ya zo kusan a gidana ya sauka da shi da mai shanu kusan a gidana suka sauka to wannan alaƙar da muka yi mai kyau shi kuma sai ta matsa min ya ta matsa min lalle sai in zo in yi karatun PhD kuma in zo dan fodiyo domin duk shekara lokacin muna zuwa malaman daura in sun zo daga Saudiya ni ake tura tare da su zuwa Sokoto to sai shi malam Dr. Professor Sani da ya ga naki bashi haɗin kai sai ya kai ƙara na wajen Dr. Nami Allah ya ji kansa ya ce gashi malam ya zo abin nan amma mun yi manya ya zo ya ci gaba da karatu yaƙi dandanan Nami ya kira ni min faɗa kuma ya ce dole sai na yi na ce an gama to wannan dalilin ne ya sa shi wannan professor sani shi je ya sayi fom shi ya cike min shi ya biya shi ya komai dan dai kawai shi na son dai ya gana na fara karatu 1999 kenan to da na shiga muna karatu kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya kawo a wannan shekarar kuma manta ba wajen shekara biyu a jere ana yajin aiki saboda haka ba dama karatun ya ci gaba saboda ainihin ah, wannan yajin aiki da ake yi shi yasa ban iya gama karatun nawa ba sai 2006 sannan na iya gama phd ina a dan podio to shi ma da na dawo ba yadda ba a yi da ni ba in yi aiki in yi aiki na ce ni dama aiki baya cikin ajanda ta to akwai wani amini na malam abba yahaya ne sakataren mu yan agaji na kasa sai ya matsa shi ma a ƙarshe dai sai je neman appointment a nan jami'ar alkalam wato a shekarar 2011 na fara aiki da su to na zo a matsayin lecturer 1 na fara na kai kuma senior lecturer sannan kuma a ƙarshe na zama associate daga baya 1922 kuma allah ya sa na sami professor na rike mukame 1922 2002 sorry a 2022 eh, yawa 2022 sai na sami ainihin abin nan dina to na rike mukamai haka da dan dama a jami'ar na rike na yi hod na yi level coordinator yanzu kuma ni ne ainihin dean na eh, binnan faculty of humanities ni ne ainihin wanda yake kula da bangaren abin da ya shafi arabiya islamiyya bangaren ingilishi dai duka ni wannan departments din gaba daya suna karkashin wannan college din ni kuma ni ne din na wannan college wannan dai shine abin da ake ciki a halin yanzu wani abu da ya so in gaya muku ban gaya muku ba watakila ya zama ko shine na ƙarshe kila zan mai da mu baya kaɗan a can abin na ɗinmu na farko wato lokacin da nake karatun allo ina yaro ƙarami shekarar farko sai malamin mu ya buƙaci za mu je wani gari ana kiransa unguwar can ƙasar katsina muka tafi muna karatu anan ah, sai ya zama na ana tura mu mai bara mu je mu barato hatsi a rigagen fulani ko mu samu irin da kere din nan ko mu samu nono ko mu samu dai ana tura mu dai rigage to cikin ikon Allah ne sai aka tura mu ta riga a wani guri da ake wani kauye ake wani yanki da ake cewa firagirke saboda haka muka je sai karnuka suka biyo mu to kuma karnukan a cikinsu akwai guda ɗaya kurma ne kuma shi wannan kurman karen sai ya zama ni ya biyo ni tun wajen hantsi haka wajen karfe eh, kamar dai ma iya cewa tara karen nan yana ta bi na duk man tarwatse wannan wasu sun bi shi wannan ni kuma sai wannan kurman sai ya biyo ni muka shiga cikin wannan dajin da ake kira dajin rogu tun wajen hantsi muke muke yawo wato a cikin wannan jejin ina gudu Allah ya hana shi ya cije ni amma kuma ya ƙi daina bina tun ina kuka har na daina ina gaya muku bayan allah nan yana bi na yana bi na muna ina ta ihu ni kadai ina tabbatar muku kowace ɗaya daga cikin kafafuwa nan in ka ce akwai ɗaruruwan ƙayoyi a jiki to kusan ba za ka yi ka fara ban karantsi kafata ta zama abin nan ya dai na bi na ni kuma na ƙi tsayawa duk da ina jin raɗaɗin abin da nake ji haka muka yi ta yi har bayan sallar isha tun wajen hantsi muna yawo a jejin nan jejin allah sai da ya ga kawai dama kuma sai ya juyo wallahi yadda nake ganin kuɗin nan ko haka nake ganin gungu-gungu na namun jeji kuraye ne damasoshi ne wane ne ina zaune ƙarƙashin gindin wata bishiya a zaune tsawon daren nan su allah bai nufe su su ganni ba ko kuma su ji kanshi na zo su cinye ni ni kuma har tunanin mato ko na yi ƙara ne su ganni don in daina ganin wannan abin tsoro din wato sai daga ƙarshe dai ina wannan tunanin kawai bacci ya ɗauke ni a gurin ban farka ba sai da rana ta dake ni amma kuma ba kafa nan da gurin teburin nan ba zan iya zuwa da kafata ba haka na duka ina rarrafe da gwiwa ma sai in taka kaya da gwiwa din in tsaya in cire ko ba hanya ban san yadda za in zo in fito daga jejin ba ina ta yi dai har can bayan azhar sai kuma na zo na ga wata siriruwar hanya haka karama dai sai ce to watakila tunda da wannan hanya ce kila ga wani ya zo da wuce ina nan ina nan bayan la'asar kaɗan sai ga wani bawan allah ya zo mutum ne aljani ne mala'ika ne ni da ban sani ba amma da ya zo yana kan farin doki yana sanye da fararen kaya sai ya zo ya dan wuce ne masa magana bai min ba sai daga baya sai ya juyo ya tambaye ni wane ne ni me nake anan ya aka yi na zo duk ya min tambayoyi dai na amsa masa gwargwaro abin nan sani sai ya sauko daga dokin nan sai ya dora ni akan kuturin dokin wato ya dora ni akan bayan dokin shi kuma ya hau na gaya masa garin da muke ya dauke ni ya je ya kai ni wallahi haka nozo na zauna wato kawai kamar mushe kowa aka zo da hantsaki wannan yana yi wannan yana yi ana ta zazzare kayoyi kuma kofar tana ta zubar da ruwa ita kare ana aka ta zare kayoyi to abin da yasa nake naga sha'awar wannan ya shigo cikin abin da zan gaya muku ku gane cewar in kun ga mutum ya mutu kwanansa ne ya kare amma duk abin da ake mutuwa ga ta a gabana wadda kawai ya kamata wannan daren da shi ne dare na na ƙarshe ah, amma kuma allah da yake abin nan ba kunga gashi na zo na rayu yanzu ina da 'ya'ya da 25 suna nan a duniya ina yi aure na samu hadda alkur'ani na zo gashi ina latira saboda kwanan ba su riga sun kare ba amma da kwana na ya kare a wannan duk dalilin mutuwa ya bayyana a gare ni amma kuma allah bai karbi bai karbi raina ba saboda haka nan duk abin da za a yi ku rika tuna cewa wato in ka ga mutum ya mutu kwanansa ne ya kare amma ba wani abu na daban ba muna yi wa malam godiya da amsa gayyatar da ya a karo na biyu amma duk da haka tambayoyin ba su kare ba saboda kurewar lokaci da fatan muka saka gayyato ka a karo na uku za ka